واذا راوا ايه يستسخرون kuma idan suka ga wata aya daga cikin ayoyin annabi da suke nuna gaskiyarsa sai su kai matuƙa wajen izgili da mamakinta